Sashe na ɗaya, ƙaramin Sashe na ɗaya na kundin manyan laifuka na Najeriya na shekara ta dubu biyu da bakwai, ya dai baiwa babbar jojin jiha damar riƙa kai ziyara a gidan kaso da manufar yin bitar shari'un waɗanda ke zaune a cikinsu don ɗaukar matakan da suka dace. Akan haka ne a bana ma babbar jojin jihar Zamfara mai shari'a kudu Aliyu ta gudanar da irin wannan ziyara ta ne uku a gidan kaso na Gusau. Mai shari'a kudu Aliyu wadda ke tare da kiran alƙalin alƙali na jiha ɗahiru Muhammad Gusau da sauran su muhimman masu ruwa da tsaki ta dai bitar mazauna gidan kason ɗaya bayan ɗaya inda kuma daga bisani ta ba da umarnin sakin fiye talatin daga cikinsu nan take. Waɗanda aka sakin dai mafi yawanci an sake su ne sanadiyar rashin wata kwakwarar hujja bisa tuhume-tuhumen laifukan da aka yi musu da kuma ɓacewar failolansu kazalika da waɗanda suka kwashe shekaru da dama ba tare da an yanke musu hukunci ba da kuma waɗanda ke da wata marshin lafiya mai nauyi. 'Yan sanda sun ce ba su wasu daga cikinsu kuma sun samu nasarar an biya musu tara da ba su sukan da ake bin su da wata kungiya mai aikin tawali'u mai suna lubna foundation ta yi da kuɗin su ya kai naira miliyan ɗaya kasancewa mafi yawanci kaddara ce ko kuma matsalolin ba wasu matsaloli bane matasa ne akwai bukatar a jawo su ga jiki a kula da su muka ga cewa su ma bari a kula da su domin kada rayuwarsu ta ci gaba da tabarbarewa. Waɗanda aka sakin da ciki hadda wata mata mai sha ruwa suna cike da farin ciki inda kuma suka yi alwashin ciwon san ba za su koma ruwa ba. Na taimako da an kama na daga hitan mu wannan wuri na gode sosai ina godiya sosai. An biya man kuɗi dubu tamanin ƙasa a gaskiya wannan gida bai da daɗi don wallahi ko makina ban so in gani a wannan gida duk wanda ya san cewa bai zama da iyaye ne lafiya ko kuma beji to wallahi ya kama kanshi don wannan gida ba gidan zama ba ne Babbar jojin jihar Zamfaran wadda ta maganta ta bakin darakta mai kula da lamuran shari'u ta ce wannan aiki na da manufar rage cunkoso a gidan kaso da kuma tabbatar da ganin ana yanke hukunci ga waɗanda ake tuhuma yadda ya kamata. To ta ba su shawaran su kiyaye su kama kansu kada su ƙara kwamitin wani laifi makamancin haka su kiyaye domin idan sun ka sake dawowa nan gwargwado duk dai ana da rekod insu su Eh, a halin da ake ciki kuwa babbar jojin ta jihar Zamfara ta umarci da a haɗa sunayen waɗanda aka yanke ma hukuncin kisa da kuma waɗanda aka yanke ma hukuncin ɗaurin rai da rai domin hannun tasu ga gwamna Dauda Lawal da manufar takil su samu rangwame ƙarƙashin ɓangaren doka da baiwa gwamnan damar yin hakan. Jamilu Ibrahim Gusau